لها ويسقط الحد وينتفي الولد ويسقط الحد وينتفي ويحرم العود إلى طول الأمات ويحرم العود إلى طول الأمات والفصل من بعد اللئان ماد والفصل من بعد اللئان ماد دون طلاق وبحكم القاضي ومكذب لنفسه بعد التحق ومكذب لنفسه بعد التحق ولده والحد والتحريم حق وبد والتحريم حق وراجع قبل التمام منهما وراجع قبل التمام منهما يؤد والنكاح لن يحد والنكاح لن ينقسما وساكت والحمل حمل بين وساكت والحمل حمل بين يؤد مطلق يحد مطلقا ولا يلتئم يحد مطلقا ولا يلتئم ومثل الوادع بعد الرؤيا ومثل الوادع بعد الرؤيا ويلحق الولد حدا ويلحق الولد حد الكريا وإن تدع بعد اللئام لأقل وإن تدع بعد اللئام لأقل لآمين أقل ba kulli mahrubatin walaysa lit'abidi min ta'bidi walaysa lit'harimi min ta'bidi idin nikahu kana qawl su wa da haddu To haddu haddi wa shi na faduwa idan ya kasance mata ta yi da ani miji ya da ani idan miji ya rantsa ita mata ta rantsa shikenan bazu da haddu haddi ya faɗi da gare ta ba a mata haddin zina shi kuma haddi ya faɗi da gare shi ba a mai haddin ƙazafi ita na haddi ya faɗi ko kowane su wayan tafiyar wani sunan kuma san aya kuru da gare shi ɗana tana. dan ta na amma ba shege ba ne waya harumul audu ila tulil waya harumul audu al'audu sake aure waya harumu shi na haramta tsakanin su ila tulil amadi har abada ba za ka sake aure ba wannan yake sunna suna ana idan miji ya rance mata ta rantsi shi ke nan ya haramta tsakanin su har abada kuma da gudana ga koyi murin al'ajilani ya ce ka ya ce ta ku ya ka zabtu ha amsa ta ha ya rasulullahi in ni kama harame na ko ne da ke shi ke nake na kare ta ta ka zabtu ku ka alaiha na ya mata kare ya amsa ta ta in na rike ta don haka suke ta take uku kabla an mara kun biyu sallallahu alaihi wasallam wanda ya zama sunna ta masu la'ani duk wanda ya la'ani ta mata ta shi kenan dan me ya buɗe tsakanin su kuma ba ba sake ba sake aure har abada wal fasfu min ba'dil li'ani ma yace wal fasfu bude aure min ba'dil li'ani bayan li'ani ma da mai da zatsuwana idan aka riga aka li'ani an hakare da kare li'ani shi kenan almiya da gaya ya bude dole talakin ba sai an ce takatta ba ko bai hukumar kali ba sai kali hukunci ba saboda me saboda umarin al'ajilani bai jira hukuncin manzo ba sallallahu alaihi wa sallama da kare li'ani ya sai dallaka hasalata ita take uku kuma zo Allah mai ci da saka kake suke uku ba haka shi ke nan walfas mai ba'adin li'ani malin shi watan buɗe aure ba'adin li'ani bayan cikin li'ani malam bai zartuwa na duna alaƙin ba sai da take ba wuri kuma ƙari, ba sai da kuma alƙali yake hukunci ba ba a jiran hukunci alƙali ga irin wannan matsala ba'adu wani kuzumin da nafsihi wanda kare ta kai ne adu bayan taron tsayaran ya kare ta kai ne daga bayan bacci ai bai ga tana da na ba kuma ke da shi na duk haka wani duhu da ya rike shi amma wata da wannan wata hari mahakkun ko wa hutta ai mai haddi ai mai haddi akan yayi mata kazafi illa an ta ko an wasu ta yi himishi ta samu ta ce ta yi himisha amma wata hari mahakkun shi kan haramci na nan har abada saboda mai shari'a ta mu'amala da shi sabanin manufatai ya daga ya rantsuwa ta rantsi an ka ce to nan hawa da kare ta babu almi har abada sai an kai kwana biyu sai ta su ce shi waɗannan nashin wai shi nuna a sake koma a koma arme a sake zama musu arme tun da ta riga ta rinta yaran ce an ce babu arme tsakanin su sai da wanda ba ce dana shi na ganin cikin yace dana shi na kamar ana kamar ana jaya wancan hukuncin da aka yi na na tabiri tahrimi don haka an ka ce wai tahrimi hakkun sannan tabiri tahrimi hakkun shi ka tabbatar da ruwa waraji'un qabla tamami minhum waraji'un qabla tamami minhum waraji'un duk wanda ta qabla tamami tsakanin cika da ane minhum da gare su ya fara ba a kai ƙarshe ba sai ya dawo ya ce a shi dai ya jaya ani ne shi ke na ya mata ƙasa sai yi haddu kuma an fara ani ya bi ya tsare an ta fara ta yi ruju'i bayan haka nan ita ma yi haddu a yi mata haddi na zina in shi ya ruju'i a yi mai haddi na ya mata ƙazafi ta in ta yi haddi shi ta qabla min kuma ma yuhaddu sai a yi musu haddi ko wani na in mata ta ta dawo bayan rantsuwan miji za a yi mata haddi na zina haka nan kuma in ya kasance miji ya dawo bayan ne na tsohon mata za a mai haji na ya mata kazafi amma hafin da kawo har mai dan yin ba zai buɗe ba har mai suna nan lafiya ne lalle za a yi mata haji a shirke nan kakan tun da ma'auraciya ta mai haji me za a yi mata haji jiha za a yi mata amma kuma har mai bai buɗe ba ya shi na garo take wasa kito shi ko wanda ya shu mutum na yake ciki ga mata Wasakitun sai ya shu wal hamlu ko ciki hamlun bayyinun cikin cikin ga ya bayyana sosai sosai gashi ana ganin cikin sosai Wasakitun sakitin kasance kasance yi shu wal hamlu ciki hamlun cike na bayyinun bayyanan ne haddu mudallaqan za a yi mishi haddi mudallaqan sake wai shin su gudun gana shi ya shi bayan wata guda ko ya shi bayan ko ya shi bayan sati guda ko ba shi bayan kwana biyu ko kwana guda idan dai yake ciki da ce ko kala ba kuma ga cikin ga ya bayyana sai bayan wata guda sannan ce zai yi da'ani ko kuma sun ciki ya bayyana bayan sati guda sannan ce zai yi da'ani ko ciki ya bayyana bayan kwana biyu sannan ce zai yi da'ani a cikin ciki shi kake wato akwai zai da'ani tsakanin da ke saboda ba da cikin gaba da gajin bayan ciki ce ban ta ciki ba ba samu itira'in ki kuma ga ciki don haka ba nuna ba amma in yin shu bayan kwana biyu ko bayan kwana uku ko bayan wata guda ko bayan sati guda nan kan yi haddin mutsalakan za a yi mishi haddin mutsalakan da ke an samu uli idan ga nashi ga nashi ko ba samu uli ba la ta ba zai da ani ba ba zai da ani shi ne dana shi an gane ko domin dubu a cikin misalin wanda aka wa haddi alwaɗi uba da ru'ya mace ta kama tana zina mata ta ta gari tana zina sai kuma shi na da shawar takin ta bayan ya ga ta yi zina sai ta ki abinci sannan ta kai ƙara ya ga ta tana zina za a sha li'ani a babu la'ani tsakanin su an gane babu la'ani saboda me ya riga fa ya taka wa min hulwadi uba da roya abinda an yi talin wannan da kake babu babu la'ani hulwadi uba da roya wanda wanda take ta bayan ta tana zina ya ga tana zina sai ya take ta bayan ya ga tana zina shi wannan ba zai yi la'ani ba ya taho cikin alwadi uba da roya ya koma irin wancan ne da ke wanda kasance sakitun nafil hamla hamla bayyana yuhaddukum ba zakan wala yarji'in shi ma wanda ba zai da ani ba an gane wannan ko to ba zai da ani bishin shi ba ba mai tsakanin su har abada akwai mai tsakanin su wayar haƙul wala da haddun to wanda ya kasance a bari sauran hukunci na zuwa wayar haƙul wala da ko ta alkar da gare shi wannan ɗa za a ɗauka na shida saboda mai can ciki ya gani yin shi ne bai ce ko kala ba ko zai da ani ba sannan kuma za a mai a kan ya mata sannan kuma ɗana shi na hmm? za a mai hadi hadi alfariya hadi a kan ya mata kazafi hadi karya wa in ta da بعد اللعان لأقل مجي المهر بطل وإن تدعى لأقل من ستة أشهر وإن تدعى إذن يكسن شيء an da wata mata da an ka alma mishi arme da ita bai wara takin ta ba sai ciki ya bayyana ba a ta gida ne ba sun tsarma arme amma ba ta tare ba sai ciki ya bayyana ce jiki na ba ne, bane ta ciki ba na shi ba ne za su yi li'ani tsakanin da ita da shi sai su li'ani ta rantsi ya rantsi da zila ilaha illa huwa ma hadal hamlu min ita kuma ce da billahi la ilaha illa huwa ma zanaitu ciki ya bayyana yanzu ce bace da nake nan nawa ne ashe nashi ne shi ko ce ashe billahi ma hazal alhamdu minni ita kuma ce ashe billahi ma zanaitu bisa ga wannan sai da aka tare li'anin ga tun da nan ga an daura aure amma bata tare ba to nan sai shikenan idan su kai ani sai a bata rabin sadaki saboda suki ya shigo sai a bata sadaki ta mai da rabi gane ko inta da ta haihu ba da li'ani bayan ta rantsa ya sai a tsalla misi ta ashurin tun wata shi ba wala mahar badal za ka ga baci ki ka bata sarki shi ka kaga ko da aka tsarma mai arme da ita an tsarma mai arme da wanda ya kasance mai ita ko mai istibra'i an gane tana cikin ita ko tana cikin istibra'i in tana cikin ita sannan kira ta namiji ta ko tana cikin istibra'i ta kenan kira zina ne an gane shi ka kaga an tsarma mai arme da mai ista ko mai istibra'i ashe kenan ɗan malamin ga babu shi ɗan malamin bai da mahalli bai da mahalli ashe kenan sadaki babu sadaki kenan ko tun an ka ɗan malamin babu mahalli ashe babu sadaki kenan za ka wal maharu ba ɗal sadaki ya riga ba ci. amma wale salit tahrimi min ta'abidin idan ne ka kana kalmar godi min ta'abidin haramci wale bai zama wani tahrimi watan ga haramci tsakaninsu babu tahrimu ta'abidi tsakaninsu babu ta'abidi tahrimi tsakaninsu babu haramcin wani rashin aure ne da ita saboda me idan ne ka kana kalmar kodi wannan auren ta babu shi na kamar babu almin gaba dai to irin wannan sai ka ci kuma haka na kuma inda ya kayi zina ya zage ta da zina amma kuma ya taka sannan suka yi da ali ya ga kayi zina ya ga kayi zina tana gida ne ta yi zina sai da suna gida ne ya take ta bayan ya take ta sanye da ali an gane ko ga irin wannan maluma sun ce kuma babu ta tabi da tarihi ciki alhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam na'am na'am eh idan an ka samu eh to abin da annan eh, da ya ciki bai faɗi ba daga baya sai da ya kai ƙara akan ja ciki ba nashi na ba eh. Hmm. Eh. eh eh to gaskiya na saboda an ce wa Allah zahari ha wa zahari amina na فبتقل فرد على ظهرها فبتقل فرد على ظهرها sallah ta farilla ta ɓace saman ɗakin ƙaba an gane wannan ko ba shi na saman sallah ba suna ta kama shi ta kasa ko to irin hawa hawa wa'anda ya kasance a cikin saudiya da irin wani saudiya hawa ke da ta zo ana samun hawa na gida mai hawa talatin hawa arba'in ko hawa hamsin ko sai an ka samu gida mai hawa hamsin misali da ƙasa alƙibla tana ƙasa ta ga Allah misali in yace yana can sama bai fuskanta ta sai ya fuskanta ta ko wanda a sama yana da fuskanta wanda a cikin gidan sama yana fuskanta alƙibla ai shi na sama amma ta jibo ta haka jiki ne gaba ɗaya in a kan ayyukan da shi na jiki yana cikin ta shi kuma da a sama ta ina fuskanta sai da inda don haka ga malumma suna aiki da ittisali sun ce ittisalin shartsin saboda mai alƙibla ta tawata da ƙasa ke, shi kenan wanda a cikin gidan sama ƙasa na bai sallah ko ya kai hawa ɗari ko ya kai hawa ɗari ƙasa na bai sallah wanda a cikin jirgin sama babu ittisali Ka gabai da ittisali da alƙibla don haka ga ba ƙasa na bai sallah ba Thank you. wanda a cikin jirgin sama to shi na iya nafila kila da an ce haisu mata wani abu na ba su shi an kyaula ta yi shi na iya nafila inda shi babu shi da yan dibi a kyaula gare shi alhamdulillah